hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ali wato ko e daren alhamis ne daren alhamis wanda ya daidai da hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ali sallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 25 ga 27 ga watan mai shekara ta 2009 wannan shine kasar na sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatun min tarih talifin babban malami a sheikh usman ibn muhammad al-khamis allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba karatun ne da ya gabata mun yi magana ne dangane da abin da ya shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a takaice har ainihin wato zuwa rasuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama inda malam ya kira wannan wuri al-ahdathu tarikhiyya min wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sanati 61 al'amuran da suka faru na tarihi daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa shekara ta 61 abin da nake so jama'a su gane shine kamar yadda a tun farko muka shimfiɗo cewa mu ba muna karatun tarihi ba ne irin karatun da ake wa jarida muna karatun tarihi ne ala tariqatil qudama ala tariqatil salafis salih karatun tarihi a bisa tsarin malaman farko shine ba gaggawa ake ba na biyu ane ana tacewa idan aka tace tarihin aka karanta aka fahimci tarihin ingantacce sai kuma a zo a dubi rayuwar da aka yi karatu a kanta ta mutumin kirki ce ko ta mutumin banza to akwai wasu al'amura waɗanda za a iya cirewa na darussa to dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun yi mishi mustalah wato sun yi mishi istilahi suna kiran shi sira asiratun nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama to kamar yadda na fara faɗa mana a darussan da so gabata shine dukkan sanda muka karanta wata gaba ta daga cikin tarihin sira wadda ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sahabbai ko tabi'ai ko wasu al'amura da suka faru za mu tsaya mu tattauna wani darasi na musamman da ake kira fiqhu sira wato waɗanne irin ilmomi ne ake cirewa dangane da wannan gaba ta sira da aka karanta malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗumbin yawa a dangane da haka sai dai kafin in yi magana waɗannan rubuce-rubuce zan so amsa wata tambaya da mai yiwa za a gabatar da ita ita ce menene bambanci tsakanin littattafan sira da kuma littattafan fiqh sira su littattafan sira suna tattaro jimilla da tafsirin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga kan iyayen shi da kakannin shi har zuwa haihuwar shi sallallahu alaihi wa sallama rasuwar shi da abubuwa masu muhimmanci waɗanda suka faru a lokacin ainihin wato rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan su ne abubuwan da malaman sira suka ba da muhimmanci wato jimilla da tafsilin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma an samu kaɗan daga cikin su idan suka kawo wannan sira sai kuma su tsaya sai su cuɗanya ta da wannan abin da muke magana a kai shine sai su rinka suna fitar da fiqhun da ke cikin wannan sira daga cikin malaman da suka shahara akan haka akwai babban malami al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya yi littafi babba dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan littafi yana daga cikin littattafan da suka fi kowanne inganci game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafi sunan shi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wannan littafi da ibn qayyim ya rubuta shi ya rubuta shi ne don ya tattara tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abubuwan da suka shafe shi to lokaci lokaci yana tsayawa yana tattauna wasu matsaloli da ke da muhimmanci game da abubuwan darussa da ya kamata a ɗiba a cikin gaɓoɓin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu na farko kenan na biyu akwai malamin da ya talhisin wannan littafin nashi shine ashir muhammad ibn Abdulwahab. ibn Abdulwahab ya yi muktasar na zadul ma'ad shi ma a ciki ya rinka tattauna ire-iren waɗannan matsaloli na fiqh sira kaɗan kaɗan sannan ashir muhammad ibn Abdulwahab ya sake ɗaukan asiratun nabawiya wadda aka fi sani da sira ta ibn hisham ya takaita ta ya sa mata muktasar sira wannan littafin takaitacce ne kwarai da gaske shi ma a cikin shi Muhammad bin Abdulhab yana yana tattauna matsalolin da suka shafi ainihin wato fiqh sira to idan kun fahimci wannan jama'a kamar na fara tsallakawa amsa dangane da ɗaya matsalar da nake cewa jiran gerin tafan amma ba nan nake nufi ba kaɗai ina so ne ka gane littattafan da malamai suka tsaya suka yi dangane da sira sun sha bamban da littattafan da malamai suka rubuta suka sa musu fiƙo sira a tsarin rubutun da kuma cin amfaninsu su dai littattafan sira kamar ka ce littattafai ne yadda littattafan hadisai suke kamar yadda littafin bulogul maram yake littafin riyadu salihi ne yake waɗannan littattafai ne waɗanda suka shafi wannan ya shafi fiƙihun hadisi wannan kuma ya shafi wa'azozi da ke cikin ayoyin alkur'ani da hadisi amma a ciki malaman ba sa cire fiqhun da ke cikin hadisan mai bulugul maram baya tsayawa ya ce ziru ma yustafadu min hadhihi al ahadith aya fadin haka in ya kawo hadisan kai da ka karanta ya rage maka ka je ka fahimta ko malamin ka ya fahimtar da kai mai riyadu salihin in ya kawo ayoyi da ainihin hadisan baya tsayawa yana wa'azozi dangane da ayoyin baya tsaya yana wa'azuzi dangane da hadisan ya rage abubuwan da ka fahimta ko aka fahimtar da kai a cikin ayoyin da hadisan su ne wa'azozin to amma an samu babban malami a ƙasar makka a sheikh abdullahi ibn abdulrahman ali bassam da ya tashi sharhin littafin bulogul maram ya sharhin littafin umdatul ahkam waɗanda waɗannan littafan gaba ɗayansu guda biyu littafai ne na fiqhun hadisi to shi wannan malamin a cikin sharhin nashi bayan ya yi sharhi mujmal al-tafsir al-ijmali ko menene yake kira sai kuma ya zo ya fitar da fa'idojin da ake fahimta fiqhin da ake fa'idanta da shi a cikin waɗannan hadisan to wannan mas'ala ita ce muke magana dangane da sira sai aka samu wasu malamai sai suka ɗauki salon su in suka zo ba tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama za su yi ba a'a tarihin na annabi ɗin da aka sani sai su kasanta shi babi babi sai su ce babin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai su ɗan ka takaitaccen tarihin haihuwar shi kwarai da gaske dan abin da suke tunani ka je ka karanta tarihin amma yanzu ana so a cire maka wasu ilmomi ne darussa da zaka fa'idanta dan haka sai su ɗan tsukuro maka kaɗan cikin tarihin wato don su tunasashe ka abin da ka karanto to sannan sai su ce a ƙarƙashin wannan tarihin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fahimtar kaza muna fahimtar kaza muna fahimtar kaza muna fahimtar kaza to in ka fahimci wannan kenan littattafan sira sukan zama littattafai ne masu girma waɗanda ke ɗauke da cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji bambanci in ka dubi littattafan fiqh sira su kuma littattafai ne da ke ɗauke da darussan da ake fa'idanta a cikin rayuwar manzon Allah amma a cikin waɗannan tafan babu bayani dalla-dalla game da yadda rayuwar take ko kun fahimci bambancin to galibi wannan shine bambancin akwai wani bambanci a ƙarƙashin ƙasa wadda sai wanda ya ƙware game da ainihin sira yake iya fahimta shine malaman da suke rubutu dangane da fiqhu sira musamman waɗanda suka ƙware a ciki to ba sa sakewa su gina komai na fiƙihu sira sai abin da ya tabbata a cikin sira ɗin wanda malaman sira su kuma galibi sukan kawo kowace tarka-tarka ne ko su kawo da isnadi kamar yadda turmizi yayi shama'ilul muhammadiyya kamar yadda ibnu kasir a siratun nabawiyya su kawo da isnadi ko kuma su kawo ba su ambaci isnadi ba su gaya maka matsayin maganar to amma malaman sikin sira tun da sun fahimci yanzu fa ma'ana abinci ne wanda za a kai shi kan tebur daga buɗe kwano sai me sai ci don haka sai sun tsince tsaba sun ware tsakuwar da ke ciki sun zubar domin duk sanda aka ce fiqh sira za a ce maka ne a cikin wannan gaba ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fa'idanta kaza muna fa'idanta kaza yaya za mu gwada wannan abin da rayuwarmu kaga aiki kenan to ba za a tabbatar maka da haka ba sai abin da ya tabbata galibin abin da suka ɗauka kenan to in muka zo kan gaba ta biyu da na ɗan fara magana a kanta ita ce waɗannan littattafai ne malamai suka rubuta musamman dangane da fiqh sira ka dai a can baya a gurguje na kawo maka kaɗan daga littattafan da malamai suka rubuta akan sira amma su ne suna fitar da fiqhu sira kamar me zabi ma'ad na ibn al-qayyim mukhtasar zabi ma'ad na muhammad ibn abdul wahhab mukhtasar sira ta muhammad ibn abdul wahhab sannan sai tahzibu siratin nabawiyya ta ash-shaykh abdussalam harun wannan babban malami ne game da ilimin hadisi da sira da tarihi ya yi sira ta ibn hisham ya rinka kuma fitar da fiqhu sira a tattakaice a tattakaice to sannan akwai babban malami al'allamatu suhaili wanda ya littafin arraudul ulus wanda littafin mujalladi biyar ne ya yi shi akan sharhin sira ta ibn hisham sharhin siratun nabawiyya ta ibn hisham ya sa mishi arraudul ulus wannan malamin da yake sharhi yake yi idan ya zo ya gama sharhin galibin abin da ke cikin babin yakan tsaya yana fitar da fiqhu sira a ƙarshen sharhin shi ko kuma a cikin sharhin nashi gaba gaba da yake tabawa yana yana fitar da fiqhu sira din ina fata an gane wannan to sai kuma malamai suka ɗauko salo na musamman kamar da na fara ishara wajen ware fiqhu sira din littafin da ke gabana nan na ɗaya daga cikin su gashi fiqhu sira na al-imamu Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al jawziyah wannan littafin wani malami ne ya zauna ya aikin tattaro fiqh sira baki ɗaya da ke cikin ainihin wato littafin zabin ma'ad na ibn al da nake ishara ɗazu don a can kun na ce muku ibn al ya yi nufin rubuta sira ne amma sai ya kuma wani lokacin a ƙarƙashin rubuta sira yana fitar da fikihu sira to sai aka samu wani malami mai suna a sheikh imad zakiyul barudi mutumin ƙasar masar ne sai ya zauna ya rubuta wannan littafi fiqhu sira na al-imam ibn qayyim al-jawziyya wanda ya ɗibo ne daga wancan littafi na ainihin zad al-ma'ad na farko kenan na biyu akwai littafin fiqhu sira dirasatun manhajiyya ilmiyya li siratil mustafa alaihi salam وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام تأليف الدكتور محمد سعيد ramadan al wannan mutumin mutumin kasar halab ne mutumin kasar siriya kenan yana nan da shi kuma yana darasin wannan littafi kusan duk bayan kwana biyu bayan kwana uku in kana bin tashar iqra alfaba'iyya a kan nalsat yana karantar da wannan littafin da kanshi yana nan da rai profesa ne akan harkar ilimin tarihi ga littafin shi da ya rubuta fiqh sira yace dirasa manhajiyya wato darasi ne wanda ya bi irin na tsari ta manhaja irin kamar tsari na na syllabus na karatu ilmiya wanda yake tsari na ilimi li siratul mustafa alaihi salatu wassalam game da sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma tantawi alaihi min ibatin da abubuwan da tarihin manzon Allah yake dauke da su na wa'azozi wa mabade da kuma fundamentals wato abubuwan da za a kafa a gina al'umma a kansu wa ahkamin da kuma hukunce-hukunce kamar da na ce Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti shine ainihin ya rubuta wannan professor ne wannan malami za a shi ya zauna yana karantar da mutane a cikin masallaci yakan sha awa uku awa hudu yana karantar da su gaba gaba yake karantar da abin shi shi ya rubuta abin shi kuma shi yake karantar da shi Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Muhammadu Ghazali Muhammadu Ghazali ya rubuta fiqh sira wanda ya aika Muhammad Nasiru bin al-Albani tun yau kusan shekara 28 ya mishi takhrijin wannan littafi ya saka mishi ya sa mai suna fiqh sira na wadatu daga zuwa da shi ne sai in bukata ta kama don na zo ne nan ina buga mana misali to sai littafin da a iyakar fahimta ta da bincike na shine yafi kowanne inganci daga cikin littafan da aka rubuta akan fiqh sira gashi nan a gabana sunan shi fiqh sira ta'alifu doktor zaid ibn abdulkarim الزبيد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض wannan ainihin wato profesa ne na ainihin ilimin fikihu na albukaran wato gwada fikihu da dalilansu da sauran mazhabobi a ainihin cibiya cibiyar karantar da manya-manyan alƙalai na fata an gane sannan kuma ainihin wato abin nan kamar ka ce provost ne ko kuma president ne in the american language a ainihin wato wata makaranta ta law school da ke ainihin riyadh na fata an gane wannan ainihin malami ya rubuta wannan littafi game da fiqh sira to gaskiya kamar yadda na ce duk waɗannan littafai akwai alkhairai masu yawa a cikinsu amma littafin da yake mafi alkhairi daga cikin waɗannan shine wannan da ke gabana don haka shi ne na bayar aka yi photostat akan wannan gaba za mu ainihin bi mu duba mu karanta mu tsuntsunto abubuwa masu muhimmanci a ciki abin da kullum nake so in haskaka a nan abubuwa guda biyu abu na farko shine dukkan littafin da ba shi muke karatu ba idan muka ɗauko shi za mu hujja da shi ba lallai abin da za mu hujja sai mun karance shi duka ba za mu iya masa'il ɗin wato points ɗin mu ne muna ɗaukar su kawai muna highlighting su muna ɗan dubawa mu ce kaza sai mu sharhi don abin da ake so kawai a samar da wannan fikihin da kuma fa'idar sauran karatu sai mutane su je su ainihin zage su yi a gida na biyu shine kamar yadda ka ji yau mun ɗauko wannan ta iya yiwa gobe kuma zaka ka ji mun ɗauko fikin sira da ke cikin ɗaya daga cikin tafannan da muka ambata ko kuma ma wasu daban don suna nan asharat suna nan littattafai ne masu ɗimbin yawa Allah kaɗai ya san iyakacinsu kuma tun da Allah madaukakin sarki cikin rahamar shi ya mallaka mana su ya rage duk abin da muka zo za mu dubi wanne ne ya tattauna matsala wadda ke ɗauke da ilmomi masu ɗimbin yawa akan gabar da muke so sai mu ɗauko mu tattauna sai mu maka ishara to abin da muke so ɗaliban ilimi su gane a cikin manhajinmu da muke bi na salaf ko na salafiyya manhajinmu ya ginu akan karatu ne waɗannan littattafan da aka faɗa a matsayinka na ɗalibin ilimi abin da ke haƙƙinka a matsayinka na ɗalibin ilimi shine ka je ka neme su dukansu ka je kuma ka karance su dukansu wannan kuma a kan darasi ɗaya ne haka kuma gobe ba ka sake zuwa ka ji an ce maka ga wasu littattafan guda goma ko hamsin su ma ka je ka neme su dukansu kuma ka karance su dukansu sai ka wayi gari ba ka da wani aiki a lokacin da kake neman ilimi sai ne sai neman ilimin sai a wayi gari a daidai sadda ba a yaye ka ka zama malami kana da riba aƙalla guda biyu riba farko ita ce ka tara littattafai na biyu ka karance su duka na uku daga cikin ribar ita ce radda Allah ya kai ka malami wata mas'ala ta taso ba lokacin za ka tafi kana lalube ina ne ma za ka bincika ko ina ne za a yi kaza ba domin daga cikin fa'idar ita ce ka tara littattafan an yi maka bayani an haskaka maka sai ka je kana karanta su yayin da kake karanta waɗannan littattafai kana samun wasu fawaid kana ainihin tattara su kana tattara su radda aka ce ana kiran manyan malamai na ƙasa za a yi wata daura ko kuma za a yi wani taron ƙara wa juna ilimi akan fiqhu sira ɓangaren da ya shafi kaza kai dama kana da abin da ka taɓa karanta a rayuwarka amma an ka zama kamar uslubin yadda galibin malaman najeriya suke sai an ba da tafi din ma ka ce kai tun da uwarka ta haife ka baka ma taba jin wannan ba amma kuma ku ne manyan malaman wannan yana daga cikin karisa yana daga cikin musiba da aka shiga shine ya zama a aikawa da malaman da ake jin su ne malaman tukuna topic of discussion din ma bai ma taba jin shi ba abin da ake so a yi magana ma bai taba jin shi ba balle ya san shi kuma su ake jiran su ce wannan abin daidai ne ko ba daidai ba to muna kokarin ne kar a sake maimaita irin waɗannan malaman generation wato al'ummar malamai ta gaba ta Najeriya ya zama matsayin su ya kai daidai da malaman duniya ko ina kuma babu dalilin da zai sa ba za su kai ba duk da mai gane haka shine matasa da ke karatun Qur'ani yanzu a Najeriya daidai da darajar kira'a su da ko ina a duniya tun daga ka'aba har masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka je gasar qur'ani yan Najeriya za su shiga su yi ruwa su yi tsaki in aka iya haka a qur'ani za a iya haka a hadisi za a iya haka a fiqh za a iya haka a lugha za a iya haka a tarihi amma me ake bukata dage yadda aka yi wa kira'a duba ane wa hadisi haka ba a yi wa hadisi haka ane wa fiqh haka ba a yi wa fiqh haka ane wa tarihi haka ba a yi wa tarihi haka ashe kenan yadda kuka dage a kira'a har kuka kai mustawa al'alami to haka in kuka dage a hadisi za ku kai mustawa al'alami haka in kuka dage a fiqh za ku kai mustawa al'alami wato za ku yi daidai da international community duk sauran duniya yanzu dan Najeriya in ya iya kira'a a wannan masallacin bai damu ba a aje shi a ka'a ba zai iya yin limancin gaban shi ba zai faɗi ba amma ɗan Najeriya nawa ne ke karanta hadisi in aka aje shi a masallacin manzo Allah aka ce yadda yake karantarwar yayi haka ba zai yadda yayi ba me yasa ya san cewa ashe bai kai ba amma duk wanda yake kira'a ya san yana kira'a shi zanzan ta haɗu a Najeriya in aka aje shi a filin Arafa aka ce ya ja mutane sallah Arafa me zai bashi tsoro ba abin da zai bashi tsoro me yasa ya san ya yi kwazon da ya yi daidai da sauran al'ummar duniya haka muke kira zuwa gare ku amma suka zo suna kashe muku gwiwa waɗannan karatuttuka na yahudawa ne waɗannan karatuttuka ba su da amfani waɗannan karatuttuka to shi kenan wannan kuma abin da muke cewa ku suke cuta domin wasu za su tashi su yi a daidai lokacin da za su zama malamai kuma kai ma ka zama malami amma a cikin riga to in ka je taro sai dai ka kwaso iska a riga ka da rawaninka Allah ya kyauta da haka jama'a kamar da na ce muna karatun ne ala tariqatul salaf ko kuma ala tariqatul qudama za mu zauna mu rinka tattauna abubuwan nan daidai dai muna ainihin fahimtar su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka gashi a cikin wannan littafin kamar da na ce fiqh sira na al Zaid ibn Abdul Karim malam yace al-mabhasul khamis a shafi na 661 ya ce al'amuran da zai tattauna na biyar daga cikin al'amuran littafin fiqhu sira fi hadisati wafatin rasulu sallallahu alaihi wasallam darsan da za a ɗiba game da tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga wani hamzari ba gudu ba akwai wani hadisi wanda ya zo da lafuzza biyu aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hayati khairun lakum mati khairun lakum wannan hadisi ko ya inganta wannan hadisi bai inganta ba al'imamu ibn adiyin al-jurjani shi ya fitar da shi a cikin littafin shi alkamilu fi bu'afa'ir rijal da isnadi Ba'ishi da al'imamu dailami a cikin littafin shi musnad firdaus sa'annan al'imamu Ibnu sa'ad a cikin littafin shi kitabut tabaqat suyudi ya raunana lafazin nan da ka ji a cikin littafin jami'u Sabir. hakanan ka karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa ta ash Muhammad Nasir Din al-Albani da kuma da'iful jami'i saghir duk baki ɗaya nashi dan haka haƙiƙa rayuwar manzon Allah alkhairi ce sannan kuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi har ya bari a baya babu tantama ga cewa manzon Allah bai bar sharri ba alkhairi ya bari amma shi hadisin da ya da wannan lafazi ba hadisin manzon Allah bane na haka muna kira zuwa ga malaman wa'azi da 'yan maulidinsu da 'yan hawa mimbarin juma'a to hadisin hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum da'ifun bai tabbata ba Allah ya taimaka malam yace adar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min hajjatil wada ba'da an nazala alaihi qaulullah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا من الله يا داود حج شيء تبنقوانا wadda ya ban kwana da jama'a a dan filin ainihin arafa bayan wannan ainihin wato a sura ta sauka ita ce sura idza jaa nasrullahi wal fath wato idan nasara da buɗin Allah suka zo maka ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga suna yau tawaga suna shiga to in har haka ta faru fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu sai kai tasbihi kana mai tsarkake ubangiji kana kuma gode mishi sannan kuma ka rinka kana roƙon gafara Allah innahu kana tawwaba Allah mai karban tuban bawa ne wallati tadammanat wadda ita wannan sura kuma tana tattare da na'ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana ainihin wato tattare da shela game da cewa manzon Allah ya kusa barin duniya kamar tana sanar da rasuwar manzon Allah ne a fakaice tunda mai ta taho ƙarshe wa bada'at tazharu ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ibaratun ibaratu tawdi' sai wasu maganganu suka fara bayyana daga harshen manzon Allah waɗanda suke nuna ban kwana wa tabruzu min khilali af'alihi haka ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nuna ban kwana faqad qala lin nas fi wada a lokacin hajjin ban kwana annabi yace da jama'a ta'khudhu anni manasikakum jama'a ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni la'alli la alqakum ba'da ami ba me yiwa bayan bana ba zan sake haduwa da ku ba wa fil madina a madina kuwa kharaja ila al baqiya sai manzon Allah ya fita zuwa ga baki a makabartar farko a madina wastaghfara li ahlihi ya roki Allah ya gafarta mutanen da ke kwance a wannan makabarta wa kharaja wa salla ala shuhada'i uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yayi sallah sallah irin ta jana'iza da ainihin waɗannan ƙaburbuka na su hamza waɗanda suka yi shahada a wurin yakin uhud tare da cewa ka san shuhada uba a musu sallah a bisa farlanci amma manzo Allah ya fita ya je ya yi musu wannan sallar malamai sun fassara ta da ya je ban kwana da su ne wa khataba fi nasi manzon Allah ya dawo ya hudu ba a cikin mutane kal muwaddi'i lil amwati wal ahya kamar mu ban kwana ga matattu da masu rai sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya je yayi wannan sallah ainihin a baƙi'a fi nihayati shahar safar a ƙarshen ainihin watan safar min ami ashar na shekara ta ɗaya lil hijira wato bayan hijirar shi sallallahu alaihi wa sallama bada'a yashku min suda sai manzo Allah ya fara kukan ciwon kai yana yawan damun shi wa akhadha yaftulu ala bihi al marad sai rashin lafiya ya rinka mishi nauyi jiki ya rinka nauyi wa yazdadu ma'al ayyami da gwargwadon kwanaki da ke shigowa rashin lafiya da ciwon kai na ƙara nauyi wa kana khilala maradihi yusibi wasaya a lokacin da manzon Allah yake wannan rashin lafiya yane rashin lafiyar amma kuma yane yana wasu wasiyoyi min ha daga ciki awsabi ikhrajul mushrikin min jaziratul arab manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wasiya da a fitar da mushirikai daga yankin larabawa jama'a idan ba ku manta ba ɗazu fa na faɗa muku wata magana na ce malamin da yake rubutu game da fiqhu sira shi ba sira yake ba amma yana ɗan tattaro maka wasu abubuwa ne waɗanda ka karanta a sira su ne yanzu nan yanzu wannan maganar da ya ci mana kusan shafi ɗaya yana yi idan da asira ne za ta kai shafi talatin waɗannan maganganu. inda za ka koma baya ka bincike su a fira za ka kai shafi talatin ina fata an gane amma kaga ya takaita ta a cikin ainihin shafi guda sannan sai ce wa ausa bi ijabatil wufudi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasiya da a rinka yi wa waɗannan jama'a da ke tahowa suna musulunta suna tahowa don shi tawaga tawaga yace a rinka ainihin karɓar musuluncinsu a rinka marhabarsu a rinka zartar musu da duk abubuwan da manzon Allah ya saba musu na hidima bi nahwi ma kana yujizuhum da gwargwadon yadda manzon Allah yake musu a ci gaba da musu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ausa bil ittisam bil kitab manzon Allah kuma ya wasiya da lallai a rike littafin Allah gam wa ausa bi tanfiz jaysh usama sannan manzon Allah ya wasiya akan azartar da wannan rundunar yaƙi ta usama wadda manzon Allah ya tura ƙasar Italy a je ainihin a yaƙe su akan sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ci amanar manzon Allah sun kashe ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin yaƙi akwai abubuwan da ake girmamawa waɗannan ƙa'idoji ne na duniya gaba ɗaya daga cikinsu shine duk yadda yaƙi ya gumurzu ba a kashe ɗan jarida duk yadda yaƙi ya gumurzu ba a kashe ɗan jarida kashe ɗan jarida a filin daga laifi ne kashe likita ko nurse wanda ya je yana aiki ga mara lafiya laifi ne ba a kashe daga ciki ba a kashe ainihin wanda ya killace kanshi ya koma yana ibada kamar reverend father ne ko pastor ne sai ya ki shiga yakin ya taya yan uwan shi sai koma ya zaman shi a church ko a gidan shi yana ibada ba a taba shi to daga cikin waɗanda ba a ainihin tabawa su ne yan aiki idan yanzu kafirai suka aiko da takardar duk yadda takardar ta mana zafi to ba za a kashe shi dan aiken ba domin shi ba shi ya karzo man ba rataya aka bashi ya kawo sako ne ta yi bai ma san menene ke cikin sakon ba to mutanen kasar Italy wato mutanen kasar Rome manzo Allah ya aika musu da sako na bayanin musulunci suka yaga takardar suka kashe dan aiken sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura tawagar yaƙi wadda ke ɗauke da kwamandoji guda uku daga ciki akwai abdullahi ɗan rawaha akwai ja'afar ɗan abu talib akwai zaid ɗan harisa da aka je aka kashe waɗannan kwamandoji gaba ɗaya da aka kashe su gaba ɗaya khalid ɗan da ya ɗauki tuta ba tare da an naɗa shi ba aka je aka yi nasara bayan an dawo duk da haka abin yau manzon Allah zafi ya ce waɗannan mutane sai an je an sake lallata su shine sai ya naɗa tawaga to sai rashin lafiya ta kama shi a halin ya naɗa tawagar ya naɗa usama ɗan zaidu ya ce shine shugaban da zai ja wannan runduna a tafi sai rashin lafiya ta kama shi to manzo Allah ya wasiya da lalle a zartar da wannan tafiya kuma a zartar da shugabancin usama ka a tauya sallallahu alaihi wasallam wa awsa bil ansar khairan manzo Allah ya wasiya da cewa a kyautata wa al ansar manzo Allah ya ambace su da cewa in ba ku manta ba ku koma ku saurari kasusuwan da yi na sa musu Umar kasusuwa guda biyar ne a ciki akwai wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma kuma Umar yayi irin wannan wasiyar yace ce mutanen Madina Ansar mutane ne waɗanda ɗan gari ne baƙi suka zo muhajirai suka ɗau gonaki da dukiya da jali da mata suka yi musu maraba goma ta arziki suka yi musu manzo Allah ya ce to a kyautata musu a mutunta su don sun yi wannan abin da ya saboda musulunci to wannan na daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ausa bis salati manzon Allah ya wasiya da a kula da sallah a yi ta akan lokacinta a ba ta haƙoƙinta wa ma malakat aymanukum manzon Allah kuma ya wasiya game da bayan ku waɗanda kuka mallaka manzon Allah ya muku wasiya akan ku kula da su da kyau wala anal yahuda wan nasara manzon Allah ya tsine wa yahudawa da kiristoci littikhadihim qubur anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu wurin yin sallah suna sujuda wa naha an ittikhad qabrihi wa sanan yu'bad manzo Allah kuma ya hana al'umma shi su mai da kabarin shi gunki wurin bauta duk abin da ya zan bauta ce za a yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake kar a yi wannan ga kabarin shi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ikhraj al-yahud min jazirat al-arab wa manzon Allah ya umarni da fitar da ainihin yahudawa daga yankin kasar larabawa وخطب في الناس كالمودع لهم محذرا من التنافس على الدنيا من ذا الله يخطب هذا متاني wannan hutubar sai ta zama kamar ban kwana ike gare su yana mai tsoratar da su game da gogoriyo da kuma ainihin wato rikicin neman duniya da Allah tuhlikahu don kada duniya ta hallaka su kama ahalakatil umama qablahum kamar yadda duniya ta hallaka al'ummomin da suka zo kafin su واستأذن زوجاته صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها sannan manzon Allah ya nemi izinin matan shi akan سكالي شي su kyale shi عائشة shi a ɗakin Aisha domin a wannan lokaci da jiya ta jiya jama'a sai zama yau ranar girkin wance ce sai a ɗauke shi a kai shi gobe ranar girkin wance sai a ɗauke shi a kai shi to sai zama yawo da shi a matsayin mara lafiya ɗaki zuwa ɗaki yayi yawa sai ya tattara matan shi ya nemi ainihin wato izinin su akan siyasi ya zauna a ɗaki ɗaya shine ɗakin as-sayyida Aisha fa'azinna lahu su kuma sai suka yi mishi izini su matan nashi wa inda mashtadda al-maradu bihi maradu yayin da rashin lafiya ya tsanani gare shi sallallahu alaihi wa sallam qala lis-sahaba alladhina kanu hawlahu fil manzil sai manzon Allah ya faɗa wa sahabbai da suke ainihin tare da shi a gidan nashi wa umar ibn al a cikin su akwai umar dan khattab yace hallin mu aktuba lakum aktubu lakum kitaban ku zo in rubuta muku wata takarda lan tadullu ba'dahu ba za ku sake rikici da bayan wannan takarda wa qala umar radiyallahu anhu sai umar Allah ya tsara mishi yarda yace qad ghalaba alaihi al-waja ai rashin lafiya yayi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa indakum al-qur'anu hasbukum kitabullah umar ya ce kuna da qur'ani littafin Allah ya ishe ku wannan littafi manzon Allah zai rubuta rashin lafiya ya tsanani gare shi faktalafu sai sahabbai sai rikici ya faru tsakanin su fa minhum man yaqulu qarribu yaktub lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa ku matsa ku kusantar mishi da takarda manzon Allah ya rubuta muku takardar da yake so wa minhum man yaqulu ma qala umar daga cikin su akwai wanda kuma ke faɗin irin magana ta umar cewa a'a wani littafi kuma zai rubuta mana bayan ga littafin Allah muna da shi falamma aksarul lagda yayin da suka ainihin yawaita hayaniya da jayayya wal ikhtilaf da kuma sabani qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace qumu anni ku tashi ku ba nuri sallallahu alaihi wa alihi waɗanda ke bin karatuttukan mu na sahihul bukhari da muka zo kan wannan hadisi mun tsaya mun yi cikakken bayani abin da zai tabbatar maka da fahimtar umar a nan ita ce daidai bayan wannan abu manzon Allah ya watsake ya ci gaba da kwanaki shin a lokacin da ya watsake ya dawo cikin hayyacin shi ya sa an kawo wata takarda ya rubuta littafin ko kuma takardar bai sa ba da wannan malamai gaba ɗayansu suka ce ashe umar ya dace sadda ya hana a ba manzon Allah wacce takarda kuma cewa ashe Umar ya fahimci zazzabi ne ya tsanani har manzo Allah yake ga akwai wani abu da zai rubuta me zai rubuta bayan littafin Allah to da a ce wannan abin lallai ilalla a rubuta shi san da ya ke da sai me sai ya rubuta don haka Umar wannan an kididdiga yana daga cikin gandakatar da Allah ya mishi ka je ka karanta ainihin fatihul Bari mun tattauna wannan mas'ala insha Allah walamma lam yastati al-khuruj ila an-nas haka nan kuma da manzo Allah ya kasa fitowa ga mutane wasalati bihim ya kasa fitowa ya musulmanci amara a aba bakr radiyallahu anhu an yusalli bin nasi sai manzon Allah ya umarci abubakar ya je wa mutane limanci fa salla bin nasi ib sai ainihin abubakar ya kwana da kwanaki ne wa mutane limanci fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qabla yawmin min wafatihi saura kwana ɗaya da rasuwar shi wato ana gobe zai rasu ta saddaka bidananira inda hu kalila dan wasu dinarori wasu yan kuɗi kaɗan da suka rage a wurin shi sai ya ɗibe su ya sadaka da su na haka zan Allah bai rasu ya bar ko taro ba ko sisin kwabo bai rasu ya bari ba yana kashe gari zai rasu ya ɗibi yan kwabban da suka rage mai sai ya sadaka da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ina so ku gane kamar yadda na ce muku muna karatun sira ne kuma muna karatun fiqh sira ne ala tariqatil qudama waɗannan takhrijat da ke ƙasa duk maganganun nan da ake faɗi maganganu ne waɗanda kowace an takaito ta ne wajen shafi ɗaya ce ko rabin shafi sai a takaita ta a cikin saɗara guda sai a ce maka duba littafi kaza shafi kaza juz'i kaza don haka aikinka ne a matsayinka na ɗalibin ilimi ka je ka duba su domin tattara ilimi kake yi ina fata an gane wa qala sai kun manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la nurafu mu annabawa ba a gadan mu ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ce dan haka tun da ran shi sai ya fara sadaka da abubuwan ina fatar an gane sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi yawm al-ithnain min shahri rabi'in al-awwal li'am 11 min al-hijra yayin da ko kuma a ranar litinin wadda ta daidai da ainihin wato ko watan litinin ta cikin watan rabi'in al'awwal a shekara ta sha ɗaya wa inda buha da hantsi tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu tasliman kafira Allah ya tsara mishi tsira da aminci mai yawa ina so kafin mu tafi da nisa da yake kun ga amfanin kamar da na ce fiƙin sira ɗin ake karantawa wani karatunmu da muka yi na ƙarshe ban sani ba ko kasar ya ɗauka ko kuma mun yi off camera ne ban sani ba amma an yi tambaya akan ina gaskiyar cewa sha biyu ga watan rabi'in al'awwal manzon Allah ya rasu kamar yadda muka ce sha biyu ga watan rabi'in al'awwal da aka ce an haife shi ba daidai ba ne to ina gaskiyar kuma cewa sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ne ya rasu wannan magana ga ta malamin ya tattauna ta a ƙasa ya ce a lamba ta biyar a wannan shafi na 663 ya ce ikhtalafa ahlul ilmi fi tarihi wafatihi sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi saɓani game da kwana nawa ga wata ne manzon Allah ya rasu nawa ga wata ya rasu ba'da ittifaqihim ala annahu yawmul ithnain bayan sun haɗu akan cewa ranar litinin ne ya rasu to amma litinin nawa ga wata ina fata an gane fi shahar rabi'in al-awwal dukkan malamai sun haɗu kan cewa ranar litinin a watan rabi'in al-awwal to amma nawa ga watan rabi'in al-awwal din sai ce wal jumhuru ala annahu thani ashar mafi yawancin su sai suka tafi akan cewa sha biyu ga watan rabi'in al-awwal ne walakin qala ba'd ulama sai dai an samu wani cikin malamai yace innahu la yasuhu wannan magana bata tabbata ba li'anna hajjatul wada domin ita hajjin ban kwana wadda manzon Allah ya je kanat waqfatuha yawmal juma'a an hau ta ne a ranar juma'a fala yastaqimu an yakuna yawmal ithnain thani ashar min rabi'in al-awwal don haka a ƙididdigar kwanaki ba zai yiwu kuma a ce sha biyu ga watan rabi'in al-awwal ta yi daidai da litinin ba ba zai ba wannan abin statistic ne mai sauki in ka iya 1 2 3 zaka je ka zana kalanda in ka zana kalanda zaka iya gane za ka gane ba litinin bane <laughs> abu ne mai sauki shi yasa daɗin magana ta ilimi kenan kuma wannan ke nuna maka cewa jumhur baya nuna gaskiya abu domin jumhur sun tafi akan cewa sha biyu ga watan rabi'in awwal ne amma me dalili babu dalili rajman bil ne kawai suka yi ina fata an gane ko kuma an yi inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take sha kamar yadda aka yi wajen haihuwar shi ibn hisham ne zai ya faɗi a cikin sirar ranar sha biyu ga watan rabiul al-awwal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ba aya babu asar ba komai ya kawo magana kawai ya toka rayu wuce. da yake littafin shi na daga cikin tafan farko a fagen sira sai masu ɗibowa kawai suka yi ta ɗibowa daga gare shi yasa in kuka rasa malaman hadisi a cikin waɗanda in sun ɗibo sai sun tace to lallai kwalara za ta kama cikin hadisanku. ku Allah ya kiyaye mala yake cewa ta kulu aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda ta ce falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi yayin da ainihin rasuwa ta sauka gare shi kan shi yana kashin gida akan ta. gushiya alaihi sai ya suma sallallahu alaihi wasallam rigijin gabci kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa ka ji lokacin da mutuwar ta zo dab zai rasu sai da ya suma tukuna na fata an gane yawwa don kasancewa Allah ya yi gaskiya ko ƙwaro ne ya zo mutuwa sai ya ci ɗacin fitar rai tun daga manzon Allah ya fi kowa duniya da lahira gaba ɗaya amma ka ji da ya zo rasuwa aisha ta ce yana kashin gidi a kan cinyarta sai ya suma sun ma'afaƙa sannan sai ya farfado fa basarhu basaruhu sai ainihin ya basarahu ila saka bait sai manzan Allah ya kallara idan shi yana kallon rufin ɗaki kamar yanzu ka ce filin sai ya kallara idan shi yana ta kallon ainihin saman rufin ɗaki sun maƙala aisha ta ce sannan sai ya ce Allahumma rafiqal a'la ya Allah bayin Allah maɗaukaka shikenan a lokacin sai ran ya fita ma'ana Allah ne ya bashi zaɓi don ya sha faɗan wannan maganar tun kafin ya rasu yana cikin rashin lafiya yana cewa Allah ya bashi zaɓi akan ya zauna tare da waɗannan abokan zama na ƙasa ko ko ya tafi wurin abokan zama maɗaukaka sai ke cewa ya zaɓi maɗaukaka ɗin shine sai aisha ta ji shi yana cewa allahumma rafiqal a'ala ya allah na zaɓi abokan zama maɗaukaka shikenan sai ran ya cika sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tasarraba hadha an-naba'ul fabih wannan labari mai rikitarwa sai ya ainihin kewaya wal hadath aljalal ko eh labarin nan wannan mai girma sai cewa ila sahaba zuwa ga ainihin sahabbai fa azlamat alaihim dunya sai duniya ta cika huznan duniya ta cika da ainihin bacin rai ga sahabbai hatta ko eh, eh ala firaqil habibi khalilur rahman al-mustafa sallallahu alaihi wasallama saboda rabuwa da babban masoyi babban baji daɗin Allah zababben Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai hankalin su ya tashi wa asaban nasa bi hadha al-hadath al-julal al-azim dihshatun azima wannan ainihin wato al'amari mai girma babba da ya faru sai ya sa mutane suka samu ɗimuwa da ruɗewa mai girma faminhum al-musaddiq daga cikin su akwai wanda ya gaskata kai kwakwalwar shi ta iya ɗauka eh manzon Allah ya rasu wa minhum ghairu zalik akwai wanda kwakwalwar shi ta kasa dauka sai ya rikice wa qama umar umar sai ya miƙe radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yaktubu fi nas yana jawabi a cikin mutane wa yaqulu yana cewa ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai rasu ba wala ya mutu ai manzon Allah ba zai rasu ba hatta yaqtula Allahu almunafiqina sai Allah ya kashe munafikai gaba daya a wurin umar manzon Allah ba mutuwa ba ya tafi ganawa ne da Allah umar ya yarda da wannan maganar da bakin shi yake faɗi kuma har yana kamfen ɗinta a cikin mutane lallai mutane su yarda kamar ma ka ce mishi to da ka kace manzon Allah bai rasu ba ina ya tafi ya tafi ganawa ne a ah, da ce manzon Allah bai tafi ba yo me ya rage sai ce ai ba zai rasu ba har sai Allah ya kashe munafukai ya gani kaga umar a nan ya rikice to an samu irin su da yawa amma abubakar ne siddiq amma abubakar ne siddiq shehu ashabin nabi kenan radiyallahu ta'ala anhu fa innahu kharaja shi kan ya fito daga gidan shi ne domin ran nan abubakar ya kwana ne a awali Sai in kai cikin madina to kayo awalin madina har yanzu wannan anguwa ana ce mata awali sai dai tur tana cike da 'yan shi'a da yawa anguwar a yanzu annahawula ka je ka ga akwai rahoto da na sa kusan shafi hamsin a kansu da suka duba www.fnoor.com din nan ba ga na kira su da nahawula shi ne rubabbin dangi eh, rubabbin dangi Allah madaukakin sarki kiyaye ina fata an gane to a wannan anguwa abubakar yake zaune yana da ainihin gida akwai matar shi a wurin a wannan rana a nan ya kwana abubakar ya taho ya ji labarin rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito wa umar yukallimu nasa umar na magana da mutane faqala sai ce ijlis ya umar zauna ya kai umar fa ba sai umar yaki an yajlisa sai umar yaki ya zauna fa aqbala an-nasu ilaihi to anan kun ga da yake asali ba sira muke karantawa ba kamar yadda nace takaita abubuwan ake yi a lokacin da ya ce Umar don Umar ya hau kan mimbari ne sai ya ce Umar sakko sai Umar ya ki sakko sai Umar ya ki inda zaka gane yadda salaf suke da natsuwa bai kama shi da kokowa ba sai sa irin yadda kuke dinnan mutum ya cije a masallaci ku ce yan agaji a waje da shi sai ta hargitse a'a sai Abubakar ya kyale shi sai ya tsaya a ƙasan mimbarin sai fara inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai kamar ma ba Umar a wurin sai ci gaba da hutuba yi share Umar da waɗannan jawabai fa aqbala nasu ilaihi sai mutane suka karkato gare shi wa ko Umar sai suka watse wa Umar radiyallahu anhu fa qala sai ce amma ba'du bayan haka man kana minkum ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wa sallama fa inna muhammadan qad mata jama'ar musulmi daga cikin ku wanda yake bauta muhammadu to muhammadu ya mutu wa man kana ya abudullaha fa inna allah hayyun la yamutu wanda ku Allah yake bautawa to Allah rayayye ne baya mutuwa Allahu akbar duk sanda ahli sunna suka rasa irin wannan dattijan sun kade sai aqida su ta lalace shine duk abin da ya faru ana so a samu wani mai saiti cikin ahli sunna wanda bai da hulumi yanzu wannan aƙidar da a ce an kyala umar ya yaɗa ta ba samu wani dattijo ya tsaya akan haka ba da shi kenan sai ta yaɗa duniyar musulmi cewa manzo Allah ya ba mutuwaye ba yo an yi haka ma ina aka tsira a wurin wasu har yanzu ka je wurin wasu sai ina manzo Allah ba mutuwaye ba ya ku ne ai manzon Allah da rasuwa ina kaza ma ba za ta yadda a yanka ta ba kaji ƙaryar banza ƙaryar rufi kazar haka suke cewa tun muna yara suke faɗin haka waɗannan shehunan ƙarya wai da manzan Allah ba fakuwa ya ne wai ba dan haka ba kaza ma ba za ta yadda a yanka ta ba tuni da ba a tsinka kanta ba ma sai an yanka ba za ka ɓata mutane lokaci ina ta an gane manzan Allah rasuwa yayi rasuwa gare shi ai ba na ƙasa ba ce domin mai kafin shi manzanni da yawa sun rasu to tun da sun rasu shi in ya rasu ba na ƙasa ba ce daraja shi ce ta ƙara ɗaukaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah wanda ke bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamutu Allah rayayye ne baya mutuwa qala ta'ala Allah yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zama ya zo yi ba manzo ne shi wanda kafin shi manzanni sun gabata tunda sun gabata shi ma dole ya gabata ma jaza alal misli fa ja'izun alal mumasil haka suke cewa duk abin da ya yi ga wani to zai yi ga irin shi ko da adam ya rasu ko da ibrahim ya rasu to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma irin su ne da sun rasu shi ma zai yi rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin mutuwa ba na ƙasa ba ce da mutuwa na ƙasa ce to an ba za su rasu ba amma ba na ƙasa ba ce na fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila qauli har zuwa idda Allah madaukakin sarki ke cewa ash-shakirina shine wa sayajizillahu ash-shakirina ko har zuwa ƙarshen aya Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال راوي الحديث من رواية حديث شيني أنس بن مالك الله يقارى مشورته ya ce wallahi na rantse da Allah لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر wallahi kamar mutane ba su san an saukar da wannan ayar ba har sai yau da abubakar ya karanta ta fatalaqaha minhun nasu kulluhum sai mutane gaba suka koyi karatun wannan aya a wannan rana a bakin abubakar kuji jama'a sun karanta ayar sun haddace amma yau gaba sun lalube ta me rasa sai da abubakar ya zo karanta sai zama ji anas yadda yake ta'abiri sai ya zama kama abubakar ne ya lakkana musu kamar da saba duba sai da abubakar ya faɗa musu Allahu Allahu Ar-Rahmanu misali talakki kamar sai da ya ce musu Muhammadun illa rasulun رسول khalat min qablihi ar rusul su ma suka karanta sai da ya zama a bakin abubakar ran nan kuma mutane suka ɗauki ayar radiyallahu ta'ala anka ya al alqaumi abubakar da siddiqu kenan sai yake cewa sama asma'u basharan minan nasu yace babu wani mutum cikin mutane da naji illa ya tuluha sai dai in yana karanta ta duk inda ka kewaya a madina sai ka ji kawai ana karantawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma'ana yau tafsirin ayar ya zo musu don haka sai kowa ya fahimci ayar na fata an gane sai ce fa akhbarani sa'id ibn al-musayyib sai sa'id dan musayyib bani labari wannan kuma wanda yake faɗin wannan maganar ba shi wancan da aka ce rawul hadis ba domin rawul hadis a can asali anas ne to a nan sa'id ibn al-musayyib da aka ce fa akhbarani sa'id ibn al-musayyib wanda ya ruwaito hadisin daga sa'id ibn al-musayyib sa'id ya ruwaito daga anas to shine yake ba da wannan labarin ina fata an gane wato anas ko kuma abu sa'id al-khudri ɗayan biyan su su suka rawaito ko duka sai ce anna umar radiyallahu anhu qala umar Allah ya kara mishi yarda yace wallahi ma huwa illa sami'tu ababakrin talaha wallahi sai katsam naji abubakar kawai ya karanta wannan aya faqa'attu sai na zauna hatta ko ma ta kullu ne rijilaya har ma kafafuwa na sun kasa ɗaukata ta gwiwa ta yi sanyi kuma kafafuwan ma sun kasa ɗaukar shi ce wa hatta a hawaitu ilal ardi har ma sai da na abka ƙasa hina sami'tuhu talaha yayin da na ji shi ya karanta ayar alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad mata sai na fahimci eh, na san annabi ya rasu kenan jama'a kun ji hatta su da kansu salaf ba mun salafiya ba su da kansu salaf suna buƙatar malamansu su fassara musu aya daidai da abin da annabi yake nufi su fahimce ta balle mu ko kun fahimci me nake son ci abin da muke cewa kullum a cikin da'awar mu shine mu ba mu muka zo da da'awar sunna Najeriya ba ba mu muka ce a zo a bi Qur'ani da hadisi ba tuni akwai wannan da'awar fiye da shekara 500 a ƙasar. amma daga cikin mu mumayyizat na da'awar mu ita ce shekara ɗari biyu da ta wuce ɗan fodiyo ya taso ya samu ana kira zuwa ga ƙur'ani da hadisin amma ba a manhajin salaf ba sai zai fara kira ala manhajin salaf don haka kusan duk littafin shi da ya rubuta sai da ya yaɗa wannan da'awar yana cewa a zo a bi tafarkin salaf tafarkin salaf to wannan na daga cikin abin da ɗan fodiyo ya zo da shi da turawa suka zo sai suka karya wannan gwamnatin bayan dan fodiyo ya rasu Allah ya kara mishi yarda to me ya faru sai da'awar sai ta sake komawa ana yin ta zuwa ga Qur'ani da hadisi amma wannan bata hana a yi guru da laya ba bata hana a yi tsafi ba bata hana a yi zina da matan mutane ana cire musu gashin minkiri ba duk amma da sunan Qur'ani da hadisi akwai ayoyi da hadisai duk da ake ja akan duk waɗannan abubuwa sai wajen shekara saba'in da ta gabata sai su abubakar gumi suna matasa sai suka fara jawo ayoyi da hadisai amma su ne suna koma suna ɗibo fassarorin malaman farko to sai suka sake kunna wannan fitilar to waɗannan su ne mumayyizat na da'awarmu don haka da ɗan fodiyo da su abubakar gumi da mu ba mu muka zo da da'awar suna najeriya ba amma daga cikin nakta muhimmancin abin da muka zo da shi shine a fassara qur'ani da hadisin a bisa fahimtar da salaf suka yi ba a bisa fahimtar mu ba ba kuma kai ba ba kuma wani malami kowaye da ke duniyar nan ba yanzu don haka ka ji har abubakar gumiyar su Allah gafarta mai sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi amma sai marmaza ya ce amma ba za ka iya karanta hadisi ka fahimce shi ba sai ka bi fassarar malaman farko to ka ji inda muka kwana ka ji kuma inda muka tashi wannan abin in mala bakar gumi ya faɗi sai sauri sai jawo aya sai ɗaure ta sai ce me wa man yushakkaka rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk malaman duniya da ke kira zuwa ga da'awar salafiya, wannan ayar ta malai bakar gumi suke dauka suke sharhi cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shari'a ta bayyana gare shi yake bin wata hanya wadda ba ta muminai ba to ya kama bata to za mu dora shi akan abin da yake so din a nan duniya bata yake so to sai Allah ya tunkuɗa shi ya bata din sannan ranar lahira Allah ya saka shi a wuta dan haka abin da mu muke kiran jama'a zuwa gare shi shine na'am annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah amma yaya yayi idan ka karanta aya da ta ce a yi sallah in ka tashi kai sallah sai a ce to kana da dalili akan yadda kai dinnan haka annabi ya e to sai a ce fassara ayar kenan yadda annabi ya ne fassara ayar amma in ka ce a da dai Allah ya ce a yi sallah a yi sallah a yi zakka a yi zakka a yi azumi a yi azumi ba tare da lura da yaya shi annabi ya azumin ba yaya shi annabi ya sallar yaya ya zakkar yaya ya ce a yi bayanan nashi su ne abin da ake kira fassarar malaman farko ita ce Allah yake ishara da wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da azzikir azzikir qur'ani da sunna don kai mutane bayanin abin da aka saukar musu dan haka a nan abin da nake so ku duba jama'a salaf din isu isu yanzu umar ya haddace wannan ayar sahabbai sun haddace wannan ayar amma abin da suka fahimta daban abin da ayar take nufi daban shine abin da suka fahimta su gaba ɗaya ma ba su ma fahimci manzon Allah zai rasu ba tukuna ko kun fahimta jama sai wannan dattijo guda ɗaya wanda ya fi kowa zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tsohon almajirin shi da ya fi kowa sanin shi da me yake nufi sai ce ai wannan ayar ai wannan mutuwa ita ce fasara ayar ita mutuwa tashi ita ta fasara ayar sannan suka dawo cikin hayyacin shi idan ya zama salaf su da kansu suna buƙatar malaman su tsaya su fasara musu me aya kaza take nufi yanzu kawai wani don ya aje gemu ya ɗaga wando ya sa rawani jama'a sai ɗauko aya sai fasara sai ce a fahimta shi waye shi shi ko yana rayuwa ne a zamanin da manzon Allah ya ishara da cewa zamanin sharri duk wani zamani da ya biyo bayan nan uku din nan zamanin sharri ne in kana son ka yi addinin da aka yi a zamanin alheri sai ka ɗauko wancan addinin da fassararsu shine khairun nasu karni sun mallabi ne lunahun sun mallabi ne lunahun duk wani alheri a nan aka take shi gaba ɗaya to duk wani wanda zai ibada da fassara da fikihu da duk abin da har na hau duk na hawan da ka kirkiro bayan nan shi kanshi bid'a ne duk abin da za a yi gaba ɗaya ka a wuce khairu duk abin da aka wuce khairun nasi to ya shigo zamanin sharrin nasi dan haka kana rayuwa a zamanin da yake ba abin da ke cikin su sai sharri don kana son addinin ka ya rayu ya gyaru sai ka ɗauko addinin da aka yi aka saukar aka fassara shi a wani zamani zamanin alkhairi da haka abin da da'awar mu take kira kenan sai a ce to da suka ce sunna sun fi kowa sanin sunna ne a'a ba nan asali ba da'awar kenan ba asalin mu da'awar mu ita ce kiran mutane da cewa a wajen aqida duk wata aya da zaka fassara game da aqida sai ka duba haka manzo Allah ya fassara ta in ba haka bane wuta zaka duk wata aya da ka fassara game sallah ba haka manzo Allah ya fassara ba wuta za ka shine kana cikin kungiyoyi saba'in da biyu din nan yan wuta hadisi ne sahihi ya cikin littafin sunan tirmidhi da kitabu shari'a ta al abubakar al na ya ce yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci saba'in da biyu musulmi za su kashi kashi saba'in da uku sai ce saba'in da biyu gaba ɗayansu yan wuta ne sai kwaya ɗaya sahabbai suka ce wacce ce ba yar wuta ba sai ce ma ana alaihil yauma wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke akai a yau abinda suke akai na ne na karatun qur'ani da fassara qur'ani da haka hatta karatun qur'ani in ka zo da wanda ba irin na manzon Allah ba sai a ce na'am ka karanta qur'ani amma wuta ba ka shine kana cikin waɗancan ƙungiyoyi saba'in da biyu don waɗancan ƙungiyoyi saba'in da biyu da annabi ya faɗi ba fa ƙungiyoyin kafirai ba ne cewa ya al'ummar shi a nan ne yake nufi ummatul ijaba al'ummar da suka bi shi amma sun kaucewa abin da yake akai don haka ya ce abin da shi da sahabban shi suke akai a yau to abin da aka kirkiro a bayan shi ko wata fasara ba don haka jama'a muna nan mun doge duk zagi da za ku yi mana da sharri da ƙazafi da nunkufurci da kutukutu da kutun gwila ba za mu canza ba ba za mu yi fushi ba ba za mu yi ɓacin rai ba ba za mu canza ba muna nan ko ku fahimta ko ba ku fahimta ba Allah ya kiyaye amma fatan mu shine ku fahimta abinda muke kiran ku ba kungiya bace ba mazhaba bace ba dariqa bace manhaji ne tafarki ne muke kiran ku shine ne tafarkin manzon Allah wajen fassara hadisi tafarkin manzon Allah wajen fassara ne fiqhu tafarkin manzon Allah wajen fassara aqida tafarkin manzon Allah wajen kaza to wannan in ka san baka amince ba ka ja bakin ka kai shiru shefe amma ba haka ba sukar wannan da'awar to na koma zuwa ga asalinta sai da haka jama'a babu wata mujamala ba wani dunkule baki muna kiran kowa ya bar abin da yake duk wani tafarki salafi zaman ka salafi baya cire ka daga kungiya za ka iya maintaining kungiyar ka kai dan kungiya izala ne ta jos ko ta kaduna kai dan fitiyanu ne kai dan jama'atu ne ko me kake tunda kai musulmi ne abin da ya saka ka matsala ba wai fitiyanu ba ba jama'atu nasuru ba ba izala ba ba ita ce matsalar ba matsalar ita ce kai ne da kanka ka kauce daga wannan tafarkin za ka iya tsaya kana cikin ƙungiyarka don ma'anar ƙungiyar ita ce wata tafiya ce ta yi wa addini hidima wannan ba laifi ba ne kuma wannan hidimar ba za ta hana kana yin ta kana bin yaya manzon Allah ya sallah aqida wacce ce irin ta manzon Allah to amma inda ka samu matsala sai ka fahimci ana kiran ka zuwa ga salafiyanci wai ana cewa ne ka bar izala ka ba kungiyar salafiya kungiyar salafiya ba kungiya bace ai manhajin salafiya ba kungiya bace ana kiran ka manhaji ne zaka dabbaka ma'ana manhaji shine aya kaza da zaka ja ta kai da kanka ka fassara ta to daga yau ka sake fassara kanka shine sai ka ce wannan ayar yaya manzon Allah ya fassara ta wannan hadisin yaya manzon Allah ya fassara shi wannan mas'alar ta fiqh yaya me na manzon Allah a ciki shi ne abin da muke kiran ka to wannan is an additional task wani ƙarin aiki ne akan aiki da ƙur'ani da hadisin shine misali yanzu mutumin da yazo zai yi sallah a masallaci kafin a fara sallar farilla kafin ya zauna a masallaci akwai sallar da ake kira tahiyatul masjidi sai zai zai tahiyatul masjidi sai da wani ma ya zo zai tahiyatul masjidi sai zai ce to aikin da annabi ya ce in ka zo masallaci kar ka zauna har sai ka yi sallah raka'a biyu tahiyatul masjidi kaga wannan menene hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim to kuma ga manzo Allah ya ce wanda yi sallar jam'i yana da lada 25 ko 27 wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari sai ka hada waɗannan hadisan guda biyu sai ka ce mishi zo mu yi jam'i kaga hadisai ne kai aiki da su hadisai ne ingantattu gashi ka ji ne takhrijin su amma kai bid'a me yasa saboda ba shi cikin shiriyar manzon Allah yin jam'i a wajen tahiyatu masjidi kowa sai dai ya tashi kenan a ka kaga hadisan ba za ka yi talfiki ba ba za ka ɗauko wannan ka jona nan wannan ka jona nan wannan sai a duba wannan abin da jonin jonin ka ya haifar manzon Allah ya yi irin haka shi da ya faɗa hadisan amma duba yanzu ka zo za ka yi sallar walaha wani ya zo zai sallar walaha za ku iya yin jam'i me yasa saboda hadisi ya zo hadisi ya zo na cewa za a iya yin sallar duha jam'i hadisi yana nan cikin sahih bukhari daga anas ka zo za ka yi wa wannan ya zo zai yi nan zo in bi ka ko zo ka bi ni nan sai ku yi me yasa anan nan manzon Allah ya yi to manhajin yana buƙatar mutumin da bai ruɗe ba ko da a ruɗa shi ba zai saurin fahimta amma mutumin da aka je aka ruɗa shi aka ce su albani sun kafa ta ƙungiya sun sa mata salafiya su ne ma shugabanninta suna nan za su rusa ƙungiyar mu duk abin da zai ji tukuna wancan ƙararrawar da aka kaɗa mai ta coci a ka to ta bude kunnen shi kafin ya ji wannan yayi nisa amma ba haka da wannan abu ne mai saukin a fahimta shi ne. taguwa da wando mana riga da wando in yi zazzagancin riga da wando da takalmi da hula da zobe da agogo da ka tashi agogonka sai ka ɗaura shi a ƙafar dama agogo a kafar dama ina fata an gane ka kuma sai ka soka su a hannu riga kuma sai ka sawo ta ta ƙasa wandunan kuma sai ka zura hannayenka a ciki sai ka fito kana takama tsakani da Allah ka haɗu ko baka haɗu ba ka haɗu don ka sa riga da wando da takalmi da agogo ga turare ka fesa amma tsakani da Allah a wurin mutane ne kai mahaukaci ne amma kuma ka sa kayanka amma me matsalar su ne kowanne baka sa shi a inda ya kamata a sa shi ba to abin da muke kira kenan hadisai ne kuke ɗibawa kuke aiki da su amma hadisan fassara ku ce ba fassara manzon Allah ba ayoyin fassara ku ce ba fassara manzon Allah ba to malam bakar gumi ya share rayuwar shi yana waɗannan bayanan amma mutanen ƙasar nan ba su fahimta ba da muka zo wai mu muka fasa Allah ya ji kan malam Sama'il Idris ya ce abubakar gumi ya daɗe yana yayyafa ruwa sama sama sama sama yace da muka zo mu muka fansama shi to abin da ya faru mu fansamawar muka yi wato kuma lokaci ne yayi lokaci ne yayi malam samuel Idris ya faɗi wannan magana ne lokacin da malam Abubakar Gumi ya tafi taron Rabitul Alamin Islami an zauna ana jiran za a yi karatun Sahihul Bukhari bai zo ba samuel Idris ya je ya fito da littafin Al-Aqidatu Sahiha bi Muwafaqati Shari'a wannan littafin ba wanda ya san mala ya rubuta shi sai waɗanda al'aqrabul aqrabina mala ya rubuta littafin yana jiran lokaci yi ya fito da shi kai fa mala Idris da ka zo sai ka bude to cin da mala bai samu zuwa ga bari ku ya bude ya karanta mutanen littafi nan ta take sai mutane suka kasu kashe uku waɗannan almajiran malam bakar gunu wasu suka ce wannan littafi gaskiya ne wasu suka ce ƙarya ne wasu ka ce a bari ya zo da malam ya zo aka ce to ga abin da malam da idris ya sai ce gaskiya ne sai aka ce to me yasa kai baka bayyana ba sai ya ce to ai shi ya bayyana shikenan shi ne isharar da yake ce yana yayyafawa kadan kadan da muka zo mu sai muka farsama shi shikenan to shine malam bakar gumi ya dade yayyafawa da yake shine yana cewa kuma ba za ka fahimci qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko to mu da muka zo sai muka ce to fassarar malaman farko game da ina Allah yake shine Allah na sama to shine neman fansama din ne in ba haka ba shi ma abin da yake nufin kenan fassarar malaman farko game da kaza shine kaza to waɗannan abubuwan shine sai aka je kawai ake ta propaganda duk inda ka ji an bata mana suna me muka yi ai mun kafa wata kungiya ne wai sunanta salafiya to dai na tafi sai ce to waye shugabanta waye manajan kuɗi waye dan malikin malamai waye sakataranta waye kaza ba kungiya ba ce da'awa ce ake kiran mutane fassara duk yan ɗariƙun nan jama'a da qur'ani da hadisi suke aiki don in suka tashi za su ce Allah ya ce udkurullaha zikran kasira ku ambaci Allah ambato ne ya? wannan aya ce ko ba aya ba dan haka sai ce to za a yi ta zikiri mai yawa sannan sai ka hadisi annabi ya ce ayi zikiri har a haukace wannan hadisi ne ko ba hadisi ba hadisi ne to amma ba manhajin salaf ba ne na farko tukuna ita ayar sai an dubi shi annabin da Allah ya saukar mishi zikirin sai nawa yake yi so saba'in ya yawaita so ɗari to ashe ma'anar fassarar kasiran kenan tafarkin annabi shine annabi baya hujja da hadisin ƙarya to wannan hadisin mahaukata shi kanshi hadisin mahaukaci ne bai inganta ba to yanzu kaga misali idan ka ce kai da awaka qur'ani da hadisi kake bi to waɗancan ma qur'ani da hadisin ne suka kawo amma mai qur'ani da hadisin a bisa manhajin salaf a a bisa manhajin khalaf khalaf sune za su fassara aya yadda suka so ba za su dubi fassara annabi ba salaf in suka khalaf in suka tashi ba za su dubi hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai su ɗibo shi sai su narka a mutane ashe in kuka fahimci wannan hanyar da za ta haifar wa da ahli sunna lumana shine ne ya ce zai bi qur'ani da hadisi amma a bisa fassarar da annabi yawa qur'ani da hadisin shikenan to ka kayyade kenan kamar yadda zaka ce zan sa kayan sallah na ne a bisa yadda tela ya tsara mini da ka saba tsarin tela fa ka zama mahaukaci to da ka saba tsarin annabi fa ka zama ɗan bid'a dan haka sai ka zama cikin kungiyoyi biyu masu shiga wuta ku karanta sharhin wannan hadisin a cikin littafin kitabun shari'a da ne muku ishara da su shi waɗannan bayanan cewa ba fa kafirai bane ake cewa za su shiga wuta dan can kafirai ne aka ce sun kasu kashi nawa saba'in da ɗaya kafirai aka ce sun kasu kashi nawa saba'in da biyu sai ce mu kuma za mu kasu saba'in da nawa saba'in da uku musuwa mu musulmi sai ce amma duk saba'in da biyu wuta za su to ne zai kai su wuta shine sun saba fasara annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba ga kai tsaye zai muke duk abin da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ko da ka kawo aya ka kawo hadisi sai mu ce wannan fasara daga wa daga salaf ne ba daga salaf ba ne to dan haka ba mu yarda da ita ba ko kun fahimta don haka gaskiya in za a zarge mu akan cewa mun zo da wani ƙarin abu akan abin da aka sani na da'awar sunna za mu ce eh to amma muna da dalilai akai ko ba mu da dalilai akai ne kai amma dan a ce ya kai a sun kafa kungiya a wannan da mai da ba kungiya ba kafa ba in kungiya ma kafa yan boko ne mu tuni za mu samu lauyoyi mata rajista kuma mai takardar cewa ga shugaban kungiya ba ma jin tsoron kowa mu ba ma kuma shakka kowa domin da zargin da muke sha ba ba mu fito mu ce mun kafa kungiya ba dungun ne ba ne ba wani dungu da ba ne amma muna kiran ka ne kamar da muka ce kowace ƙungiya kace za ka iya bin wannan tafarkin amma in ƙungiyar ta rataya maka wani linzami kuma na cewa ba za ka yi kaza da kaza ba to nan ne za a samu matsala amma aya ce sai a ce a dubi ita ayar ya annabi ya fassara ta karanta babban malami abokin malam bakar gumi a cikin wannan da'awar a sheikh muhammad al-amin ibn muhammad al-mukhtar Shankifi, saboda ya ɗaukaka wannan da'awar ya yi tafsirin alƙur'ani ya sa mashi abuwa'ul bayan fi ibahil ƙur'ani bil qur'ani in ya jawo aya guda ɗaya sai ta gayyato ayoyin da za su taimaka mata wajen fassarawa sannan hadisan da za su fassara shine salafiyancin kenan karanta tafsirin ibnu kafirin in ya kawo aya sai ce wannan ayar mujahid ya ce kaza ikrima ya ce kaza bahak ya ce kaza sai ya wuce abin da ake kiran mutane kenan ayar da kaja kake cewa wannan ayar dalili ce akan kaza waye ya fitar da wannan abin da kake faɗi a kai ne ka fitar eh to ba a buƙatar fasara. ka kawo mana fasara daga waɗanda annabi ya koya musu fasara da Allah yake nufi jama'a kun dai buga shi nan salaf ne suka kasa fahimtar ayar sai da abu bakar ya bayyana musu mutuwar annabi ita ce fasara wannan aya ina fata an gano gashi yake cewa sai da gano cewa to yanzu ne lallai ashe ma na fahimci ayar in ji sayyidina Umar bala ya ce ta nasu ya ta zalikal yau mutane suka ainihin zauna a sauran wannan yini da ya rage yau ne wato ranar litinin fi da bani sa'ida a cikin ainihin rumfar bani sa'ida wanta hau ila ci abu bakr siddiq karshe dai suka karkare akan sun yi mubaya a ga sayyidina abu bakr siddiq al wato mubaya ta musamman wato manya-manyan mutane kenan waɗanda waɗannan mutanen wakilai ne wakilan ansar wakilan muhajirin wakilan kaza suka zauna a cikin wannan saƙifa suka yi wa abubakar bai'a ta musamman thumma a abubakar na siddiq ta al'amma sannan sai bai'a ta jama'ar gari gaba ɗaya ita kuma da aka yi abubakar yau mafi a ranar talata wa kana zalika قبل تجهيز رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم تسليما kafira. wannan mubaya'a da aka yi wa abubakar an yi ta ne kafin a shirya manzon Allah a saka shi a kabari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am abubakar ya roƙi Allah ya sa ya rasu ranar da manzon Allah ya rasu ita ce ranar litinin abubakar ya roƙi shi ma Allah ya sa haka eh ai dama kaga yana tabbatar mana da me abin da aka tabbata a litinin ba wanda yake shakka annabi ya rasu amma ina tantama take litinin nawa ga wata to abubakar da ya tashi rasuwa sai aka ce sai bai rasu ba sai daren talata shine abin da ya so bai samu ba bai rasu ranar litinin ba sai daren talata sai da dare yayi eh ina fata an gane falamma buya abubakar as-siddiq abubakar radiyallahu anhu aqbala an-nasu ala jihadi rasulillah yayin da aka yi mubaya'a ga abubakar sai kuma mutane suka fara kintsawa domin a shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau masulasa a ranar talata wa fil musnad a cikin littafin musnad na al ahmad anna aba usaidin aba usaid ko qala ko bahzun innahu shahida salata ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalu kayfa nusalli alaihi qala ادخلوا أرسالا أرسالا قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من هذا الباب من الباب الآخر wato bahaz ya ce ya halarci wannan sallah da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai jama'a shi suka ce da shi to da aka je yaya aka yi sallah sai suka ce ai su ma sai da suka yi tantama yaya za su yi sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ainihin ya ce da su su shiga ainihin wato jama'a jama'a waɗannan su shiga su yi sallah su fita waɗannan su shiga ɗakin su yi mai sallah su fita waɗannan su shiga su yi sallah in suka shiga ta wannan kofa suka yi sallah sai su ainihin tafi sai su ainihin fita ta kofar da ke gaba ba za su dawo nan ba abin da ya faru jama'a jama'a sun yi yawa a wurin wannan sallar tun daga wankan ma yaya za a yi manzon Allah wanka mun karanta cikin ahkamul jana'iz da suka zo waɗannan suka ce a tuɓe shi waɗannan suka ce a yi mai wanka sai suka ji gaba ɗaya gyangyaɗi ya kwashe su sai suka ji ana magana da su daga cikin gida ba su san waye mai maganar ba cewa ku bar manzon Allah cikin kayan shi ku wanke shi ta saman kayan ku rinka zuba ruwa kuna tudawa ta tufafin shi sallallahu alaihi wasallam to haka suka yi mishi sallah ainihin wato jama'a jama'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ثم دفن صلى الله عليه وآله وسلم ko haifu mata lailatal arba'a sai kuma manzon Allah aka rufe shi a idda ya mutu a ina ya mutu dama a kan gadon Aisha to sai aka cire wannan gado sai aka yi mai kabari aka rufe shi amma ita rufewar lailatul arbi'a wuni akai ana shirye-shiryen sallah din bayan an yi mubayar abubakar ranar talata kun ga ya rasu tun ranar litinin ranar litinin ba a rufe shi ba sai yaushe sai ranar talata ai ba a yi mishi sallah ba sai ranar talata yinin talata aka yi ni bayan mu baya aka kuma zo aka fara sallah har rana ta faɗi rana ta faɗi to an shiga daren laraba kenan sannan sai ainihin aka rufe shi sallallahu alaihi wasallama fi hujrati sayyida aisha a ɗakin madam aisha hmm, radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda allati kanat takhtassu biha a ɗakin da aisha ɗakinta ne na musamman an gane sharqi masjidihi sallallahu alaihi wa sallama wato gabas da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi zawiyatil a ainihin wato bangaren yamma alqur alqabaliya amma wanda ke daga wanda ke fuskanta alqibla min alhujra na ainihin ɗakin Aisha din Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda wato a yanzu yadda za ka iya gane ne tsaya daidai makabartar baki'a daidai kofar makabartar baki'a to ka kallo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka kalli masallacin sai ka daga kai ka kalli sama masallacin za ka ga wani ainihin tulluwa ta masallaci haka wannan tulluwar ta masallaci an yi mata koren fenti to saitin ɗakin aisha kenan kai tsaye domin ɗaki ne dama irin na mutanen da mai da'ira ko yanzu ka je ƙauyuka galibi za ga ɗakin su mai da'ira ne to wannan saitin ɗakin aisha kenan allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda a daidai wannan ɗaki ainihin aka rufe don allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa an anas radiyallahu anhu qala anas allah ya ƙara mishi yarda ya ce. lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama adaa minha kullu shay'in فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا ranar da في تيرانر بمنزع الله يشد مدينة komai sai da manzon Allah ya haskaka shi sallallahu alaihi wasallam kuma ranar da manzon Allah ya rasu sai da komai ya duhu ana sai wallahi ba mu gama kakkaɓe hannayen hannayenmu daga jana'izar manzon Allah ba har sai da muka fara musun ainihin hankalinmu wato sai da muka fara ganin anya anya muna cikin tefe mu muna cikin hayyacin mu mun ma san abin da muke wato saboda dimuwa قال ابن حجر ابن حجر رضي رحمه الله تعالى يتي يريد أنهم وجدوها تغيرت في سكة حتى أينهم زكاة سنشنغا أما أهدو في حياته صلى الله عليه وسلم daga irin abin da suka saba da shi lokacin rayuwar manzon Allah min ulfa ma ainihin wato haɗuwar kai wasafa da kuma tsarkin zuciya warriqa da tausayin juna li fuqdani ma kana yamudduhum bihi min at-ta'lim wa tadib saboda sun rasa abubuwan ilimi da ladabi da suke samu minti nawa kenan ba su gama kakkabe hannunsu ba amma sai da suka ga wasu abubuwa sun fara canzawa suna koyaushe yana karantar da su ne to dan daukewar wannan karatu daga ran da ya mutu zuwa ranar rufe shi dinnan sai da al'amura suka fara canza musu sallallahu alaihi wasallam ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita da kanta tana karfafa wannan magana da manzon Allah ya ce an-nujumu amanatun lis-sama taurari su ne amincin sama da yake nufi da wannan taurari suke haskaka sama sama ta haske fa idza dhahabatun nujum ata sama ma tu'ad da zaran ainihin taurari sun watse to abin da aka yi wa sama alkawari zai zai faru shine ne za ta tarwatse kiyama za ta tashi dama me aka ce wa idan nujumun tumisat idan hasken su ya dusashe sai ne sai tashin kiyama eh hasken taurari na dishewa sai abin da aka yi wa sama alkawari ya zo ma'ana yanzu hasken nan na taurari Shi ne ke baiwa sama garantin cewa za ta ci gaba da zama da zaran hasken ya tafi fa ita ma kiyama za ta watse ta sannan wa ana amnatun ni ashabi ni kuma ni ne garanti ga sahabbaina fa idza zahabtu idan na tafi ata ashabi ma yu'aduna to abinda ake wa sahabbaina alkawari kuma zai zo abubuwa za su faru kuma sabanin yadda ainihin suke faruwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ashabi su ka sahabbaina amanatun li ummati su ne ainihin garanti su ne aminci ga al'ummata fa idza zahabat ashabi idan sahabbaina suka tafi ata ummati ma yu'aduna abin da ake wa al'ummata alƙawari sai yazo me fassara nan hadisi qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi yace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama wa ana amanatun wa ana amanatun li ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'aduna aduna min fitan sai fitintunu su faru fitina ita ce yakin basasa yakin cikin gida wal hurub da yaƙe yaƙe tsakanin su da waje wartidadu manirtar da min a a'rab da kuma ridda da waɗanda suka yi ridda daga cikin larabawan ƙauye za su yi ta yi wa ikhtilaful qulubi da kuma sabanin zukata wa nahawu zalika da dai wasu al'amura makamantan haka mimma anzara bihi sarihan daga abubuwan da annabi ya tsawa game da faruwar su karara wa qad waqa kullu zalika duk waɗannan abubuwan sun faru اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلاة دائما أبدية تتجدد بتجدد الأوقات اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حو وأوردنا وأوردنا حوضه وأدخلنا معه الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين جماعة wannan muqaddima ce fa malam yayi kafin ya fara faɗin fiqh sira din tukuna yanzu ne za a fara faɗin fiqh sira din malam yace al fawaid al mustakhraja min qissati wafat al mustafa da za a cire daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama al'ula fa'idar farko kanar rasul sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi marad mautihi yahrisu an yabita inda kulli zawjatin fi lailatiha hatta faqula daga cikin abubuwan da za mu fahimta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi a halin yana da lafiya yana da adalci a tsakanin matan shi ko to da bai da lafiya ma wannan adalcin ya tabbata domin a halin bai da lafiya ma kwaɗayin shi shine ya kwana a kowane ɗaki daga cikin ɗakin matan shi sai dai sadda rashin lafiya ya tsanani ya zama ba zai iya ba domin sai an ɗauko shi rangaranga kafa tana jan ƙasa sannan a kai shi ɗakin wance to kaga a wannan hali abu ya fi ƙarfin shi ko hunna sai an yi marraba fi baiti Aisha radiyallahu anha sai ya nemi izinin su akan cewa zai zaman jiya a ɗakin as-sayyida Aisha Allah ya tsara mata yarda wa kad kana yuhmalu min baitin ila baitin liyabita fihi وفي هذا دروس durusun darsun في العدل بين bainan nisa المبيت مالن malam yake cewa domin kafin wannan lokacin ana ɗauka annabi ne daga wannan ɗaki a kai shi wannan ɗaki daga wannan ɗaki a kai shi wannan ɗaki ba dan komai ba sai don ya baiwa kowace mace haƙƙinta na ya kwana a ɗakinta sai malam yace wannan akwai darasi mai girma fil adli bainan nisa'i game da adalci game da rabon kwana fil mabiti rabon kwana ga matan aure malam ya ce mazkurhu wanda ainihin wato ko na wanda ya kamata mu tsaya mu yi tunani a kai fa na tazakkar mu tsaya mu muku wa'azi a kai kuma mu wa'azantu a kan shi ko sai ce kamala adlihi sallallahu alaihi wa alihi wa wannan yana nuna cikakken adalcin manzon Allah wa husna mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallama li nisa'ihi da kuma irin yadda manzon Allah yake kyautata zamantakewa tare da matan shi jama'a kuna fahimtar fiqhin da ake fahimta shine ba wai daga kanka yayi ciwo dama kana ɗakin amaryar da dama nan ka fi so ka zauna shikenan sai ka ce to da Allah kun ga manzon Allah ma da bai da lafiya wallahi gashi dai ku hakuri ya gurin zauna nan shikenan sai ka zauna kwana hamsin ina fata an gane a sai da rashin lafiyan ya tsanani kuma duk da ya tsananin jama'a bai tare a can ba sai da ya nemi izinin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da yake faruwa jama'a muna da al'adu da yawa a ƙasar Hausa in ka zo zaka yi sunna sai ka fama da mutane yanzu jama'a a ƙasar Hausa abin da ake yi idan mai gida bai da lafiya kawai shi kenan duk inda rashin lafiya ta buge shi sai ya zama shi kuma sai ya shiru abin da wannan darasin ke nuna mana ko rashin lafiya ta buge ka a ɗakin wance kuma ya kamata a ce yau kana ɗakin wance sai ka kira ita wance ɗin ka ce da Allah ke haƙuri ya kamata yau zama ina ɗakin ki amma jikin ya yi nauyi ba zan iya tashi daga nan in koma ɗakin ki ba don haka kin amince to matsalar shi ɗan al'ada ne ba zai haka ba to kuma aka yi sa'a dan sunna ne in yi hakan sai kuma ta zo tana mamaki kuma ma mai gida me yasa ma kake faɗin haka ha a sunna ce <laughs> wato al'ada yan al'ada ne suka haife mu kuma suka reme mu a ƙasar to yanzu karan shi ne in ka zo da sunna sai a ji gaba ɗaya ma me yasa ka kawo haka yaya haka a haka ne haƙƙinta ne in baka furta ka nema ba ko kuma in bata furta ta bayar ba sai Allah ya rubuta ka mai zalunci domin a zahirin wannan abin da yake nuna shi ne baka da lafiyar a ɗauke ka a kai ka can ɗin a ɗauke ka a wuce da kai can ɗin a ɗauke ka a dawo da kai nan ɗin to amma tunda a ya nauyi sai ka buɗe baki ka ce mata to ga halin ko ka ce musu ga halin da ake ciki don haka ko sun ba da izini to daga cikin fikirin da za a fahimta na matan annabi su kuma anan shine ne su ba da izini din ke kuma in aka nemi ki ba da izini kake ki ce a tun da dai haƙƙi na ne wallahi na ɗibo kan kawo kan rana ta ta yi to ɗibo shi ɗin kamar kunu <laughs> eh ko da yana da turaka matuƙar ai ba haƙƙin wannan ne ta zo ta kwana a turakar haƙƙin wannan ne ta zo ta kwana a turakar to yanzu yadda ta kwana a wurin shi in ta ce za ta ci gaba da jiya sauran ba za su zo ba to wai za ta izini sai a tara su a ce to da Allah wanda za ta rinka kwana da ni tana jiyata ko kuma sai ku je ku rike sauran al'amuran gida wato matsalar ita ce kamar yadda na ce filosofin tunanin 'yan al'ada su suka haife mu a kasar jefa akwai karo al'ada kuma baka ji malamu bakar goban yazo zai saka mutum a musulunci kafin ya ce maguzanci sai ya ce musulunci shine ka bar al'adar ka. <laughs> <laughs> kabar al'adarka wani lokacin sai ce kabar mugunyar al'adarka ka ba zuwa ga addini saboda al'ada matsala ce dan al'ada matsala ne wasu duk da ake karo da su kuna cewa yan bid'a ba yan bid'a bane dan bid'a shine mai yin kaza da sunan addini wannan kuma haka taba zai ce a haka iyaye na ke to haka zan yi wannan ba dan bid'a kenan ba dan al'ada irin su azara ne azara ne shehun su <laughs> ina ba ta hanga shi ne ce sai malam yake cewa ma annal kisma baina nisa'ihi laysa wajiban alal arja ingantacciyar magana ita ce Allah bai wajabta annabi ya kasafta matan shi kwana ba Allah ya ba shi izini ga ingantacciyar magana amma tare da haka fa wannan zuwa Allah yana kwatanta adalci din wa nadhkuruhu hina ma nara tahawun al-ba'd sai mu rinka tuno wannan adalcin na manzon Allah a yayin da muka ga wasu mazajen suna ainihin wulaƙanci fil adli bai da zaujat game da adalci a tsakanin mata wasu ainihin wato suna ainihin wulaƙanta irin waɗannan haƙoƙi jama'a imar musulmi ga karatu ya karatu ba kuma ainihin lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala sai mun zo a gobe insha Allah, za a zo a ci gaba da wannan jama'a yanzu kuna fahimtar yadda ake karatun sira to haka muke so ka je kuna karantar da yan islamiya duk abin da ka karantar da su kai gaggawa don ku ji jama'a fa'idar karanta tarihi ba wai aiki karanta littafan tarihin ana saukewa ba ina fatan ko kuna sauraren shirin yara manyan gobe da ake yin shi a rediyo najeriya kaduna tun fiye da shekara talatin da ta gabata ko wajen haka sai ka ji yara sai a